اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna bakwai ga watan Ramadan hijira bakwai ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a daidai da yau muna hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin shida ko a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila cikin garin kano a wannan wata na ramadan mai albarka muna karatun alkur'ani domin neman lada don harafi ɗaya lada goma allah ka ba mu lada sa'annan muna ƙoƙari musamman ma'anonin ƙur'ani sa'annan muna roƙon allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa don ba ku manta ba muna cikin suratu maryam a jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da shida a yau za mu tsora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 ورفعناه مكانا عليا نعم الله ملوك كيتي واذكر في كتاب إدريس أما تاكين للتاجشين القرآن أثر إدريس إنه كان صديقا نبيا للي سياسة شيء صديقا ما يقسيا ما يوان قسكتا abinda aka umarce shi ya gaskata annan nabiyan kuma annabi ne ورفعناه مكانا عليا ومن kuma mun ɗaukaka shi zuwa daraja maɗaukakiya wannan cikon ayoyi ne da aka kawo na ƙisar annabawa ina jin na nawa kenan muka karanta shine na nawa ha biyar na bakwai hanya kuwa ba ƙari ku dai lissafo hayau ban sami amsar ba takwas maliciya ce takwas barakallah kika annabawa ɗaya-ɗaya da muka karanto guda takwas wannan shine cikonsu annabi idris alaihi salam wannan wato haza ibn kasir ya ce haza zikir idris alaihi salam bisana'i alaihi bi annahu kana siddiqan nabiyya wannan an bato ne ga shi Idris alaihi salam dan shi ma siddiqi ne kuma annabi ne sifofi manya manya nubuwa sannan da kuma siddiqiyya wanda ita ma matsayi ce babba wa anna Allah rafahu makanan aliya kuma Allah ya tsaga shi zuwa wato mataki babba madaukake وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة يا إن كنت تكون بخاري سوى منظور صلى الله عليه وسلم أحاديث إسراء دن إراجي دا أكيد شيء يا واتويا حقيد شيء أسامة تهدو أنا ما ونمت أيني kasa annabi ya ga abubuwa da yawa a nuna masa sama ta ɗaya ta biyu ta uku duka har zuwa ta bakwai to shi a sama ta hudu ya haɗu da idris alaihi salam wannan ya inganta a cikin bukhari wato cewa annabi ya haɗu da shi a sama ta hudu daidai bayanan da ake cewa shi ma an ɗauke shi kamar da aka ɗauke isa alaihi salam an kai shi sama ta hudun kuma yana nan da ransa wannan malamai sun ce ba su inganta ba duk wani hadisi da za a kawo ko wani afar a ce an ɗauke shi kamar da aka ɗauke isa alaihi salam bai inganta ba Abin da ya inganta dai annabi ya haɗu da shi a sama ta hudu maganar ko haɗuwa da wanda ya haɗu da su ai ba shi kaɗai ba ne ko ya haɗu da musa alaihi salam har ya ce ma ya ta je ya je a nemi a rago masa yawan sallah ya ta zuwa yana dawa har sallah ta dawo biyar shi ma ya haɗu da shi saboda su kun ga haduwa daban sannan kuma a ce an ɗauke shi an kai shi kan yana nan wannan daban wannan bai inganta ba wancan kuma inganta eh sannan ga matsayi da Allah ya bashi na ainihin wato nubuwa da kuma matsayi na cewa an saka sunan shi cikin qur'ani a jerin manzanni wanda aka gaya ma annabi ya ambace su waɗannan guda bakwai da kuma haruna cikinsu na takwas kenan waɗanda muka ji a wannan kisoshi wannan shi wato ainihin kamar da muka ji wacce kisa ba ta inganta ba saboda ana yaɗa ta da yawa cewa shi ma an ɗauke shi yana nan da ransa wannan bai inganta ba na mai Allah ya ce أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح نعم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا نعم الله ملوك يتي أولئك الذين أنأم الله عليهم وقال شام هو وقال لند أكا سوني وند ألا يمس نئما من النبيين نأن نباوا من ذرية آدم دقشتن ذرية آدم عليه السلام a mimman hamanna ma'anohin da kuma wanda muka ɗauke su a cikin jirgi lokacin annabi nuhu su ma da su wa min zurriyyati ibrahima akwai daga cikin su wanda suke zuriyar ibrahim wa isra'ila da kuma annabi yaqub wa mimman hadaina wastabaina da kuma waɗanda muka shiryar da su muka zaɓe su muka ba su annabta ban da waɗannan da aka ambata ɗin Allah ya ce iza tutla alaihim ayatu rahma idan aka karanta masu ayoyin ubangiji mai rahma kharru sujadan wa bukiya sai su faɗi suna masu sujuda kuma suna masu kuka waɗancan ayoyin annabawa da aka lissafo mana a wannan surar kuma da kuka ce bakwai zuwa takwas ba su kaɗai ake nufi ba a nan malamai suka ce nan minan nabiyina jinsi ne ismul jins ne ya haɗa su ya kuma haɗa wasu wato wasu annabawan da ba a ambata su ba a nan ibn kusur ya ƙara kafa hujja da ainihin tsari da ta zuci sutur an'am inda Allah ke cewa wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumi ganganuwa ka faɗo a baya ya ka ce wannan hujja ce wacce ainihin muka baiwa ibrahim don ya zama wato su zama hujja ga mutanensa sai Allah ya ce narfa'u darajatin mannaka nasha mukan daga darajar wanda muka so mu bashi annabta mu bashi risala ya zama manzo inna rabbaka hakimun Ali, lallai ubangijinka mai hikima ne kuma hakini ne wa lahu ishaqa wa yaqub shi ibrahim mun shi baiwa kuma mashi kyauta ta ta haƙa da kuma Yaƙo. kullan hadaina dukkan su mun shirya da su shiriya har zuwa manzanci mun ba su Allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu da no shi ma mun shirye da shi mun ba shi annabta da manzanci gabanin ibrahim wa min burriyatihi داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون da waɗannan daga cikin zuriyarwa suke zuriyar wa kenan a ibrahim alaihi suna cikin zuriyar wato min zuriyati dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin Allah ce haka nan muke fatan kama masu kyautatawa ihsani shine mataki na ƙarshe Allah ce wa zakariya wa Yahaya wa isa wa Iliya. hakanan zakariya da yahaya da isa da ilyas Allah ya ce kullum min salihin dukkan suna cikin salihan bayi manzanni annabawa wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta ganin duk waɗannan ai ba ambace su a wannan sura ba ko wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan kullun fadalna alal alamin dukkan su mun fifita su a kan kauran halittu don mun ba su risala mun ba su annabta wa min wa zurriyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim Allah ya ce daga cikin iyayensu iyayensu can baya kenan ana nufin wato ainihin sa'ada Adam in ka taho da su sa annabi Nuhu Ta dukkan su Allah ya ce da ƴan uwansu da danginsu da zuriyarsu mun zaɓe su mun shirye da su zuwa hanya madaidaiciya hanya mai kashiya ita ce wannan hanya ta musulunci yasa ba wani manzo da aka aiko shi da wani addini daban ba musulunci ba har zuwa inda Allah ya ce ula'ika allazina hada Allah waɗannan su ne wanda Allah ya shirya. a hudahu muqtadi kuma da shiryar su ake koyi ake shiriwa su ne ababen bi wannan cikin sunan an'an kenan wa qala سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك cikin surtu gafiri daga cikinsu su manzanni akwai wanda muka baka labarinsu muka kasanta maka su akwai kuma wanda ba mu baka labarinsu ba su dai kai imani a dunkule Allah kaɗai ya san yawan annabawa wato manzanni an gaya mana cikin ƙur'ani su ashirin da biyar ko amma annabawa yadda Allah ya ce wasu mun ba ka labarin so su ba mu ba ka ba wanda aka ba mu za mu imani da su wanda kuma ba a ba mu ba sai mu imani jumlatan dukkan su annabawa ne na Allah bayan su zaɓaɓɓu wannan ayar da muka karanto abin da cike nuna mana cewa Allah cikin zaɓin shi ya zaɓi wasu ya fifita su shi ne aka ce wani an amallahu alaihim wannan su ne wanda Allah ya ni'ima a kansu daga ni'ima babu nema da tafi annabta yan uwa nubuwa risala wanda aka ba manzon kuma cikin manzannin shi manzon mu sallallahu alaihi wasallam fiyayyen duk manzanni a cikin su akwai wannan suke su ake kira ulul azumi su biyar jiya mun karanta su a cikin su kuma annabi yana sama da su wannan dukkan su kowace al'umma tana tare da manzanta mu muna tare da manzonmu kuma mu ne al'umma da muka fi kowace al'umma daraja isa nake maimaita mana yana daga cikin hasara Allah ya yi cikin al'umman manzo sai ya al'umma sannan kuma kai tamfarin ɗin wannan matsayin wannan darajar ya zama cewa tana cikin al'umman manzo amma kuma ba ka bin manzon ba ka imani da shi ba ranin da aka saukan mai littafin za ka so imani da shi ba sunnarsa ba ka bin ta ko kuma kana musulmi amma kana ta fasikanci ayyukan sako abinda annabi baya so Allah bai so kaga wannan hasara ce tsiwa ce to sai mu duba mu ga yadda Allah ya masa ni'ima to mu ma mu kokari mu ƙarshi wannan ni'imar Allah mun gode ma da kai mu cikin al'umman manzo Allah ka tabbatar da digadigan mu akan wannan sunna tashi wato sannan aka ce min zuriyyati adama wa man عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واستبينا فالتي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذن أكثر تامس آيهم ما يرحمة آيهم ألا maɗaukaki kenan kharru sujadan وبكيا bukiya sai su faɗi suna masu sujuda suna kuma masu kuka wannan ayat tana cikin ayoyin da in ka karanta su ake so ka yi su juda kai kake karatu da kanka ko kuma yi ake yi sai kuma kana saurare kana ji aka zo daidai wurin sai ka faɗi kai sujuda kai haka kayi koyi da annabawa don da gashi an ce in an karanta masu ayoyin Allah suna faɗuwa su yi su juda sannan kuma wato suna yin kuka saboda tunawa da ni'imar da Allah ya yi masu da rahama da falala da ya masu a bisa godiya ga Allah mu ma mun zo da dai wurin aka karanta sai mu yi sujuda ana karanta sujudu tilawa sujudu tilawa malaman sun yi sabani kan sai da alwala ko ko ko ba alwala wasu ka ce sai da alwala wasu malaman suka ce a'a ko ba alwala sujudu shi wato sujudu tilawa kamar tasbihi ne kamar tahmidi ne sai da alwala za ka yi shi ba ita ma ana karanta wurin za ka iya faduwa kai sujada an gane da kyau kuma ba ma dole sai ka kalla da tsilla ba an fahimta sujudu shukuri ita ma haka wani abu na farin ciki ya same ka da Allah ya maka nan take za ka faɗi ka juda ba sai ka je kayo alwala ba saboda nan take abin ke faruwa haka nan ita ma kana cikin karatun kana da alwala haka aka fi so in ko babu za ka iya yin ta sunna ce ainihin wato ta magabata tun daga kan annabawa zuwa sahabai zuwa gare mu wadda aka sai mu kiyaye ta an fahimta da kyau na'am mai Allah ya ce fa khalafa min بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا نعم بارك الله فيك جنات آه. عدن التي ولا يظلمون شيئا نعم ولا مظلمون فخلف من بعدهم خلف waɗancan annabawa da aka gaya mana da halayyarsu da ɗabi'arsu da komansu to sai Allah yake fa khalafa min ba'dihim khalifun sai masu maye gurbi gurbin su a bayansu su suka maye gurbi ba'u salata suka tozartar da sallah da taba'u shahawa suka bi soye-soyen zuciya suka bi ababen da bai dace ba fasaufa yalqauna gayya da sannu za su auka cikin hasara wato ba da daɗewa ba za su haɗu da mummunar wato ainihin asara ko kuma shari za su haɗu da mummunan shari a jahannama Allah ka tsare Allah yake illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya kuma aiki na ƙwarai aiki na gari Allah yake fa'ula yake da kulunar janna waɗannan da suka tuba suka yi imani suka yi aiki na kwarai su kuma za su shiga aljanna wala zulamuna shai'a ba za a tauye masu komai ba na aikinsu da suka yi za a ba su lada cikakke har da tsari saboda rahama ta ubangiji to bayan mun ji ibn kasir ce lamma zaka ta'ala hizbus su'ada hizbus su'ada wa humul anbiya alaihimu salam yayin da Allah ya ba mu labarin wato rundunan nan mai cin mai samun albarka mai arziki ita ce runduna ta annabawa wa man ittaba'ahum min alqa'imin bi hududillah wa awamiri da wanda suke bin karkin annabawa da manzanni suke kiyaye dokokin Allah suke bin umarninsa المؤدين بفرائض الله التاركين لي لزواجري waɗannan wanda suke masu ba da farillar da aka ɗora masu kuma suke barin ababen da aka ja masu kunne aka yi masu gargaɗi bayan Allah ya faɗa mana siffofinsu da halayensu annaba da manzanni da bayan Allah na ƙwarai zakara annahu khalafa min ba'dihim khalifan sai kuma Allah yanzu ya gaya mana wanda suka maye gurbin su a bayansu su ne mai ƙuronin okar wani ƙarni ne su kuma na daban a ba'u salata wanda suka tsogarta sallah wai za a ba'u fahim lima suwaha min alwajibati adiya sai ta ko sallah duk wanda ya tozartar da ita ya wulakanta ta to duk abin da yake bayan sallah mafi sauƙi mai wulakanta shi Allah ya kara ma Umar yadda shi yasa lokacin su in ya naɗa kwamanda za su tafi yaki ko kuma ya ya naɗa gwamna zai tura shi inda zai tura shi nasihar da zai mai ta farko kenan tafi eh, sifici na farko da zai ma wannan rundunar ko wannan gwamnan da jama'a sa ko ministocin su abin da zai biya musu kiyaye sallah in kun kiyaye sallah amanar da muka ba ku ta al'umma za ku kiyaye ta in kun wulaƙanta sallah haƙƙin Allah da ke ganin ku ya halicce ku don sallar to abu ne mafi sauƙi ku wulaƙanta abin da muka ɗora muku na amana abin da umar ke faɗi ke da yau mu in an zo maganar za a rantsar da wanda za a rantsar kan ayyuka Allah ma ba ta cikin abin da ake magana ko addinin musulunci yana ciki ba shi ciki a ce ku je ku kiyaye sallah gwamna ya naɗa kwamishinoni ya gaya musu zaman ƙasa na da mistoci ya kwamanda za a tura rindina ta yi kula da can wace ce a gaya masu ko sojoji ku kula da sallah don kun kula da ita za ku kula mana da rawukan bayan Allah akwai wannan kisa jisar da aka bar musulunci yan uwa an halaka an halaka don ba wata hanyar shirya da za a dawo a zama an sami shirya sai sallah sai sai a gini shi kuma addini ya yi umarni da abubuwa in an kiyaye su sababin kiyaye su ma sai Allah ya da zaman lafiya yanzu ba rikici ake ba sai a naɗa rinjina a ce an tura su ta kula da kan yan bandit ɗin yawa kan yan kidinafi ne yan wane ne sai a naɗan a ta fama su je su ma su zama sun zama jiki a wurin ana nan abin ya zama ba a daina shi ba me yasa saboda me mun ga abin da ke faruwa wulaƙanta sallah in aka wulaƙanta sallah to abu ne mafi sauƙi a wulaƙanta komai li'annaha imadu dini waqwa waqo wa mihi ita sallah ita ce ginshiƙin addini kuma ita ce ma duk wani abu a ta yake tsayuwa sannan wa khairu amalil ibad ita ce mafi alkhairin ayyukan bayi eh sallah ba bayan kalmar shahada sai ne da ita in dai kai kalmar shahada kana musulmi a je ka musulmi to sallah ita ce farko a bangaren ibada ita ake bincike in ta yi kyau to sannan za a zo su zakka su azumi su hajji su waye in sallah ta ɓaci shikenan sauran ma ba a magana su ne ta sallah ita ce tushe da yasa magabata suke ba ta muhimmanci kula da sallah ya jama'a yau mun zama wasu iri kan sallah yadda al'amari ya zama za ka ga ba wai nan ba har madina in kasance a da kasanta a yau za ka ji tausayi a makka za a ke kira sallah a madina hakki tuna za ka ga motoci sun yi saukin zirga-zirga saboda kowa ya tsaya zai sallah inda sallah ta kama shi hanyoyi in ba irin wai hanyar da ta taho daga makka a bi ta madina ta wuce riyad ba wanda ba za ka ga motoci sun yanke ba ma cikin gari maganar shaguna ko ba wanda ya sai buɗe shago an kira sallah shikenan sai an gama sallah amma yau duk babu saboda an janye yan hayatul amru bil ma'ruf wa nahyi munkar wanda su ne suke kama wanda ya bar shago bai kulle ba da kai shi a hukunta shi yanzu babu su an janye su ba ga dama ka rufe shago in ka ga dama ana sallah kai ma kana shagon ka buɗe to idan madina an haka makka to ina ga mu a kano jama'a yasa halin da muke ciki sai dai mu ci roƙon Allah ya gafarta mana ba da rahamar Allah ba abin da ake ma ubangiji a ban ƙasan nan da bala'in da zamu gani ya ci wanda muke gani eh Allah ya sauƙaƙi Allah ya mana Allah ya kawo mana sauƙi wulaƙanta sallah yana cikin abin da ke kawo tashin hankali aka cewa aqbalu ala shahawati dunya ala shahawati dunya wanda suka zo bayan wancan wato al'ummar wanda aka yaba sai wasu ka zo su kuma wanda suka fuskanci rayuwar duniya kawai eh shahawati duniya wa malaziha wa radu hayati duniya wa ma annubiha kawai jin daɗin duniya da sharholiyarta da adanta kawai sun natsu da duniya ita ce gaban su fa haula'i sai da kauna gayya wannan sune aka ce da hannu za su da sannu za su haɗu da hasara ya kauna gayya fassara da ibnu jarir ya rajja da ibn kasir ita ce hasaran yawmal kiyama za su haɗu da saha da hasara gobe kiyama ita ce rai akwai fasara da wasu suka yi cewa wata rijiya ce a cikin jahannama ita ma rijiyar wato ruwan dagwalo da ruwan kurji da waye na 'yan wuta shi yake zuwa tare a wannan rami wannan duka malamai sun ce ba su inganta ba abin da ya inganta fuskar wurin da cewa fasaufa yalkauna bayya da sannu za su haɗu da hasara za su hannu da mummunar azaba cikin jahannam wanda ke wulaƙanta sallah da sai malamai suke saɓani kan wulaƙanta sallar ne ake nufi da ba a ci sara wulaƙanta sallah wasu ka ce abin da ake nufi barin sallar ba sa yin ta sun watsar da ita eh suna musulmi amma kuma sallar sun bata to waɗannan sai malamai suka kawo hadisai suka ce aiko wanda biyu bar sallah wannan fa ya bar musulunci domin annabi na cewa bainal abdi wa bainal shirki wa tarki sallah tsakanin bawa da tsakanin shirka shi ne barin sallah idan mai sallah ya bar sallah shi ma ya haɗu da mushrikai da kafirai kenan a wani hadisi annabi sai al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara alƙawarin da ke tsakaninmu da su ita ce sallah wanda duk ya bar sallah shi kenan ya kafirta mutane ne suka musulunta su za a ce su sallah in suna sallah shi kenan amma sun musulunta ba sa sallah suna nan kan kafircin su ka ga yanzu za aka ga wasu babu ruwansu da sallah kuma wasu suna kiran kansu musulmi saboda wasu kudire-kudire na daban da suke fassara ta farko kenan cewa barin sallah gaba ɗaya ke nufi da ci sallah. wasu malaman suka ce na tafsiri a ba wato a ulma waƙe walau kana tarkan kana kafiran abin da ake nufi da a za'ul salata suna wulaƙanta sallah ba su yin ta a lokatanta eh, a zahar da la'asar ana can ana ta sabga aiki a lokacin da aka ga dama a haɗa su eh, ko kuma gariba da isa su ma haka a haɗa su wannan wulakanta sallah ne rashin yin kowace a lokacinta inna salata kanar al-mu'minina kitaban mawquta haka ya fito ko lallai sallah a basa ma lokaci ce magariba da lokacinta isha asuba azhar kuma Allah da ikon shi da rahamar shi ya tsara lokacin yadda zai dace da bukatar dan adam a dubi tsakanin intabal tsakanin asuba zuwa sallar azhar lokacin da aka ce waje annan nahara ma'asha mun sanya rana lokacin neman abinci lokacin neman abinci tun asuba aka baka time awa nawa ce ka lissafa zuwa azhar amma azhar kin ce ai ya kamata dama ka yi break ka dan huta ko ka sami refreshing a kwakwalwarka to sai ka ce ka je ka yi sallah ko meeting kake a yanki kasuwa ke aje ne da sayarwa shago ne rufe ko me ake yi amma ina ɗan ya hana sai a yi ta ya ce za a haɗa za da la'asar ya za a yi kwakwalwar ta sami refreshin tunani mai kyau ya zo ku yi tunani na alheri hmm? haka nan in kasuwar ce a yi ta yi a yi ta yi ka ba za ka bari ba Mai sallah a zahar ka huta ta hmm? abinci sannan ka dawo kai la'asar nan ma ka huta a dubi in tabar tsakanin abin al'asar zuwa magariba babu babu lokaci wannan fa duk lokacin ka ne na ka nemi abinci kai aiki amma ɗan sai ka ga ya hana injiniyoyin in ka tafi masu gine-gine sai an kira sallah daga shugaban injiniyoyi ke duk a sauko zai a yi sallah an gama a kuma ci gaba ana yi an ka tafi kamfanoni a aja aiki lokacin sallah ya yi a yi sallah a je a dawo sai ga duk shine za a ci sallah wanda aka ce masu wannan za su gamu da azaba babban azaba a cikin jahannama gobe kiyama da haka yan kuma sai mu kiyaye saboda ne wulakanta sallah yana cikin alamomi na munafukai. kai za qamu ila salati qamu khusalan unan nas munafikai sun tayi sallah suka tashi da nauyin jiki da kasala ba ma sai sai dan su nuna ma mutane ka a ce ba sai to dan Allah kar mu zama haka yan uwa mu gyara mu zama cewa muna sallah a lokacinta annabi sallallahu alaihi yace an sanya sanyin ido na a sallah sai sa da lokaci yayi sai ce ma bilal arihuna bi sallah ya bilal hutar da mu da sallah ya bilal ana hutar da mu kira sallah ya kira shi kina annabi ya ba komai hankalin shi ya koma kan sallah to da za mu koma haka yan uwa wallahi sadda Allah zai sauka mana da rahamar sa ba mu sani ba kada zai zama sauka mana da zaman lafiya da aminci ba mu sani ba akwai wanda ya sai iya samar da aminci security sai Allah to ina wasu jama'a da za su iya gaba da security a dajikan mu a garuruwan mu a ƙauyukan mu ina suke sai Allah inda za a kuma a bi dokokin shi a bi manzansa a bi sa da Allah zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki ba mu sani ba haka Allah yake Allah istaqamu ala tariqati la kuma an ghadaqa da za ku tsaya kan hanya ta farki madaidaici da Allah ya sauko da arziki daga sama ruwa ya zuba sami abinci ka sake fitar ma'adanai ta inda ba ku sani ba amma in an kan gare fa ko ga abinci Allah ya kwashi albarka eh ko ga shi sai Allah ya jarabce ku da shugabanni ya zama cewa ba za ku ci gajiya abin ba yasa ɗan uwa mu dawo mu gyara muna karanta ayoyin nan ba mu ji su ba kawai mu wuce a'a mu yi aiki da su sai Allah ya ce me suke wata ba ushahawat wanda wulakanta sallah kuma suka bi soyayya su ne eh, fa ila kauna gayya sha'awat shahawat abin da ke halaka dan adam abu biyu imma shubuhat wa imma shahawat shubha shine wani rudu da zaka ga abin kamar haka eh ɗaya na ɓangaren masu kafirta masu aƙidun nan duka shubuhat ne shahawar kuma su ne ɓangaren da shaidan zai zo ya zayyana maka abu duk yanzu kashe-kashe da ake don a sami kuɗi ɓangaren sha'awa ne wannan ba shubha ba ce su cin riba su cin haramun su cinye dukiyar mutane duk shahawar ne so yake kuɗi so yake tara so yake zama shine duka dawo siyasa abinda ake na siyasa mara kyau da duk kashe-kashen da ake ƙarƙashin shahawa ne ba shi ba ne duk an san kwasan ba daidai ke ba shahawa ita ce ɓangaren da ka san ba daidai kake ba kake shahawa ke nan kawai dai so kake ka ji daɗi ka fantama kai ma sai ka gina gida sai ka sai mota da bai ka isa ka saya ba sai ka hau kujerar da baka wannan shi ke kawo shahawa mutum ya kauce hanya to ke ba shahawa suka ji soye-soyen zukatansu shahawan nasu wato ainihin sai zama sakamakon su shine za a jefa su zuwa ina wannan gayyu shine wata hasara babba wacce take babu irin ta aukawa cikin wutar jahannama Allah ta tsare ya'yan uwa sai aka ce illa man taba aka yi istisna'i waye ba za su shiga cikin wacce hasara ba Allah mai rahama mai jin kai duk laifin da kai idan ka tuba ka ce Allah na tuba na bari ba zan ƙara ba Allah zai gafarta maka Allah gafurun ne rahim rahamarsa ta yalwace kowa da komai shikenan ba laifin da ya fi shirka ta hada shi da wani amma mai shirka yana tuba ya bari shi kenan mutuwa ba ta zo masa ba to Allah zai gafarta mai sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan abuwa ne a jere guda uku kun gane wanda ya tuba ya bar abin da yake na shirka ko na bid'a ko na fasikanci sannan ya zo ya yi imani na gaskiya wato imani ba na yaudara kai ba sannan kuma ya bibi imanin shi da aiki na kwarai za ka ce na imani zo kai sallah a ni na imani shi ke zo kai azumi a na imani ni na imani imani ba aiki tare suke duk inda za ka ji za ce lalazi na amanu wa azumi sallah tare suke wanda duka ya raba aiki da imani murji'i ne wata aƙida ce ta wasu da ake kan a baya wanda an ce suna nan tana shigowa a yanzu tana farfadowa a ji mutum ya ce shi musulmi ne amma baya sallah eh baya azumi baya kuma yana ta taɓar gaza iri iri saboda mai a shi imani kawai shi ke imanin ya isa Allah ka tsare mu halaka ce yan uwa to ainihin wanda ya imani kuma ya bar abin da yake na ɓanna ya aiki na ƙwarai Allah ya ce fa da yadkhuluna aljanna wannan za a sa su aljanna waccan hayi din ba za su je ta ba wancan hasara babu Allah zai gafarta musu ya yafe musu kamar ma musu ta tsayi ba wala zulamuna shay'a ba za a zalunce su da komai ba ma'ana ba za a cire musu komai ba wai saboda da sun yi laifi a al-islamu yajibu ma qablahu idan kafiri kafircin sa duk ran da yazo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan kalmar shahada ta share duk abin da ya na kafirci ba za a waiwaya ba ba za a bincika ba ba za a ce da ya yi kaza ya kaza ya sha giya yau a'a inda da ya musulunci ya tuba shi ke nan ya jalai kana fahimta haka ya kamata wasu abubuwan yau da ake rayuwa in mutum ya laifi ya da ya yi aka kama shi to sai a jalai wannan mai da haƙƙi ne ya mayar shi kenan a kyale ba kuma a shiga a ta kerere ana cikin mutunci ba daidai ba ne Allah ga koro rahim ne ba ya laifi ya tuba shi kina Allah sai ya ce mashi haka ya kamata in kai haƙƙin ba ka bane ba za ka yake ba in sai a ɗau mataki na gaba ka abin ya faru a ja layi saboda ci gaba da binciken abin da ba za a iya maganin shi ba ko abin da yake haifarwa sai kina Allah ya sa mu gane wannan aya tana daidai da aya cikin sulhul furqan da Allah ya ce illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ita da aka jero wasu abubuwa ne na bayi mai rahama su aka ce wanda ya kaza ya kaza ba daidai ba da aka ce wallazi na rai ma. una ilahan akara ko wala ya fi nuna nafsu Allah illa bil haq wala ya man ya fa'al zalika ya asama wanda ya auka ya je ya zina ko ya kashe rai to ya auka cikin babban zunubi eh yau za aflahu al'azabu yawmal qiyama za a ka maka wato azaba ranar kiyama wa khaludu fihi muhana kuma ya dawama a cikin domin akwai shirka a ciki ko Allah ta tsare ya Allah ce sai dai wanda suka tuba wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na kwarai to irin waɗannan za a canza masu mummunan aikinsu da kyawawa kana Allah ghafurur rahima saboda haka ƴan uwa mu kula da sallah ɗan uwa mu kiyaye ta mu daina tuzarta ta duk abin da kake kana neman albarka kiyaye sallah amma haƙƙin iyaye ne ka kiyaye shi in kana neman albarka a rayuwa to muna so albarka ta sauka mana muna ta addu'a muna cewa mu yi addu'a Allah ya yi mana kaza to mu dawo mu kyautata abin da Allah ya halice mu da shi take sallah eh bayan tauhidi yake sai sallah yake kyau sauran abuwa za su kyautata amma sallah ana wulaƙanta ta yadda ake sallah kowa inda ya gida ma zai sallace a basu ba kuwa can jam'i can jam'i can mutum uku can hudu ba je masallaci ba a bai suke cewa zamanin su in ka ga mutum bai je masallaci ba alama ce ta munafunci tare da shi zamanin manzo kenan ba wanda yake lattin zuwa sallah sai wanda yake tuhumar shi da munafunci da muku a kira sallah sai ka ga babu musamman a ce ma ba cikin ramadan ba amma cikin ramadan yanzu babu laifi don masallatai suka suke hawaji sai ka rasa wai bayan ramadan ɗin ina wannan mutanen da suke cika masallacin ina suke wallahi a abin akwai ban tausayi wallahi tallahi akwai ban tausayi daga masallaci ya shiga dam kafin kai liman ka zo ta ne ya cika amma lokacin ba azumi ba sai ka zo kila sa'a sahu ɗaya biyu sai an fita da sallah an kusa gama sannan zai cika masallacin zai ce waje ko a'a amma yanzu hawaje ina suke da kuna ina ake sallar a masallaci babu ku muna bauta ma ramadan ne ko Allah kuke bauta ma in Allah ne yana nan a yanzu cikin ramadan da kuma bayan ramadan kuma shi muke bauta ma ba ramadan ba saboda haka yan kwadan Allah a gyara ne Allah yake جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب نعم إنه كان وعده مأتيا نعم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نعم بارك الله فيك أنا أوي كي قبني دا بياني ابن كثير يتي aljanna ce wacce za a shigar da wanda suka tuba ɗin da aka ce illa man taba wa amana wa salihan kun gane to an face nin su ne za a faɗa mana aljannai da wacce za a saka su ciki Allah ya ce jannati adinin lati wa adar rahmanu ibaduhu bil ghaib aljanna ko aljannai jami'i ne na aljanna ko wato aljanna ta dawwama ta dindindin ita ce adinin allati wa adar rahmanu ibada wacce ubangiji mai rahama ya yi mabayinsa alƙawarinta bil ghaibi alhalin ba su ganta ba hmm. ba su ganta ba don mumini yanzu ya yadda akwai aljanna ya imani da ita tana nan an halice ta an tsara komai a ciki hmm. jira ake yi a tashin kiyama a hisabi ɗan aljanna su shiga Allah saka mutu huka na wa'aduhu ma'tiya lallai shi alƙawarin Allah kuwa ma'atiyan wanda yake zuwa ne ko wanda za a je ma ne la yasma'una fiha lagwan ita aljanna da za ku shiga za a sa su ba za su ji wata magana ta banza ba ya sassan magana illa salama sai dai sallama kawai sai aminci walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya arzikin su na cikin aljanna ta da maraice tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya tilka aljanna waccan aljanna hmm. aka ce tilka ba ce hadhihi aljanna ba hmm. aka ce tilka kamar ga ta can a sama ga ta can nesa dan kai kwadayi dan uwa kamar da hankalin ka tattara ka nemi aljanna tilka aljanna waccan ita ce aljanna allati nurifu min ibadina wacce za mu gadon mu da bayan mu man kana taqiya wanda ya kasance mai jin tsoron Allah mai takawa shi za mu gadon ma na nakan jaddada mana in muna karanta ƙwarani mu rika kula da siffofi su ake faɗi hmm. ba ce ake wane da wane shi za a wasu siffofi ne za a faɗi sai kai kuma ka waiwaya ka ga ka siffanci da wannan siffa hmm. aka faɗa sai aka ce za mu gadar da ita ga bayanmu sai aka ce man kana taƙiya bayan Allah ya suna da yawa hmm. dukkan da mu da kafirai duk bayan Allah ne amma suwa za a gadon mu da aljanna man kana taqiyan sai ka ba ka san ce a taqwa sai ka ga kashi kwanta da ita malamai suna fassara ta cewa taqwa ita ce imtisal awamirillah wasu na nawahi bin dokokin Allah sau da kafa san ta hana-hanan wannan tsangare biyu in suka bi su ne taqwa dokokin Allah kana bi sau da kafa hana-hanan kuma kana nisanta to kai ne mutaki Allah ka saka mu cikin su wannan ayoyi za mu ga ku duba kullum qur'ani da yake tafiya a faɗi can a faɗi can sai kuma sai ka ga me za ka zaɓa ba za a ce maka wa'azi ana faɗa maka magana wuta wuta wuta ba a'a in aka yi dan ka guda ka nisanci abin da zai kai ka wuta sai kuma a dawo a gaya maka aljanna aljanna dan kai kwaɗayi ka dawo ka zabura kai takin da zai kai ka aljanna ƙur'ani kenan wa'azi da ƙur'ani kenan ba abin da ya fi shi dan shi zancen Allah ne ba surkulle ba ne ba dabo ba ne ba kuma wani maganganu ne da ake yin su irin na na maulan kaɗin nan ba ƙur'ani kenan shi ne za ka ji yanzu ka ji gobe ka ji an jima ka ji kullum ba su gajiya da jin ƙur'ani inda kana da imani yanzu ba karatu muke ba jiya ba mun yi ba yanzu ka tashi ka tafi a motar ka ka danna ƙur'ani za ka ji da ka koma gida ka ji ƙur'ani za ka gaji kullum ke kenan ta ƙur'ani hmm. zancen Allah a wannan wurin muka duba za mu ga cewa wato ainihin ita aljanna wanda suka yi imani da ita ba su ganta ba malamai suka ce to da sun ganta fa yaya kwaɗayin zai zama ba baka ganta ba duk abin da za ka hasashe ka tunani ɗan uwa sai dai ka hararo kawai fiha ma la ainu wala uzunin sami'at wala qadar ala basharin ba idan da ya taba gani ko kunnan da ya ji ko zuciyar da duk wani abin da gani a duniyan nan ko sai dai kamance kimiyya kawai amma ba irin na can bane yan uwa shi yasa wallahi mu nemi aljanna yan uwa mu dage ba abin da zaki a sararin duniyar nan ka ciri ba ni sama da abin da kake zama na neman aljanna ne kuma ita ce tabbatacciya nema ce ɗorayya jannat adanin aka ce adanin wurin zama na dindindin har abada me ke da hankalin mu muke duniya yanzu duk wata nema gushewa a mulki nan namu an ba su gama nuwa farko ba hankalin sai fara tashi ya za su nuwa ta biyu maimakon su bari su kare lami lafiya su sauke nauyin da ke kansu in hudun ta kare so kuma shi kenan Allah ya raya su sai kuma a nemi nuwa ta biyu amma can ba a je ko ina ba magana tenuwa ta je ake ya za ka same ta ko zan ta fushi kuma wallahi za a yi ta ita ma kuma za ta kai haka kana nan matashin ka kana ta harbin iska tsaya ka ji Allah kwaɗan sai ka ji tsufa ya zo ba shi kana nan da ranka kwaɗan sai mutuwa kana nan da wadata wata nan sai ka ji babu ba jama'a waɗannan abuwa a duniya suke a lahira jannat adini ce wadanda ce ta dindindin in sun shiga sun shiga mun karanto a baya za a yanka mutuwa balle ma su ce mutuwa za ta zo masu har abada kuma daɗi ne da dindindin nan daɗin nan yan uwa ku dube da yake in gida kai da ya shekara ashirin ba shi ake yi ba yana ne yana buƙatar renovation a gyara can a tushe can wanda aljanna yan uwa in abinci kake ci za ka kai gaba da abincin ma bai maka daɗi yan ko kullum kana nan zanzan mata zanzan kowa zanzan ya jama'a wallahi mu ji tsoron Allah mu nemi aljanna wannan magana ba ta bace Allah ne ce jannati adinin wa adar rahmanu ibadahu wanda Allah ubangiji yayi ma bayin su alƙawari bilgai ba su ganta ba tana nan sun yadda mun yadda Allah ka ba mu alƙawarin Allah na tashi yasa ya ce innahu kana wa'aduhu makiyan sa ma'akiyan wajen fassara ma'akiyan ɗan malaman tafsiri suka ce wai ma'akiyan ismul maf'ul ne ko ismul fa'il zai zo ko za a je mai Alƙawarin Allah ɗin. aljanna zuwa mata za alƙawarin yau za ka mutu kai dan an ya mutu za a je aljanna ko alƙawarin Allah na za a mutu a shiga aljanna farar da shi za a kokoshi zai zo <laughs> haka malamai suke ta ƙara junan su ilimi akan wannan fassarar ta kaga sa larabawa suke cewa atat alayya na sana ko kuma wa su ala hamsina sanatan kaka ce 'Kila huma bi ma'ana a ta ne kenan alayya na sana shekaru hamsin sun zo man ko kuma ka ce ne wa su ala na sana na je ma shekara hamsin zai bambancin su shekaru hamsin sun zo man ko kuma na je ma shekara hamsin zai bambancin su kilahuma to haka nan wannan ma'asiyan din yake a nan innahu na wa'aduhu ma'asiyan in ka ɗauke shi ma'asiyan alƙawarin Allah zai zo za a mutu kuma an aljanna zai shiga aljanna ko kuma a'a kai ne za ka je mashi rayukan kwanakinka za su ƙare suna karewa sai ne sai mutuwa ana guda ce la yasma'una fiha lagawan illa salama ba za su ji wata ya san magana ba lagau malaman ta ce duk magana ta banza mara daɗi irin su magana batsa magana wofi magana za ta ɓata rai babu ita a cikin gidan aljanna illa salaman salaman suka ce salaman tsakaninsu su 'yan aljanna ko salaman wanda mala'iku za su rika masu din nasoshi sun tabbatar da wannan wani sun da suka zo yan aljanna za su rika mujunan su sallama suna kira suna tattaunawa har ma su rika suna rayuwar su ta duniya suna kira suna kashin ge eh Allah ka samu sannan yan mala'iku za su rika shigowa ga su wato irin kamar yadda ake ɗauka ma'aikatan jirgi ko kasan ba ɗaukar tsofaffi da wildanan muhalladuna ko to irin su ne za su shigo su ne masu sallama suna ba su abinci su ne masu hidima Allah ka sa mu cikin gidan aljanna Allah ya ce walahum lahum rizquhum fiha bukratan wa shiya arzikin su na nan a cikin ita aljanna yana tare da su bayan za ta fi yi oda ba kafin a kawo yunwa ta kama su yana nan a cikin alƙawmai komai ga shi nan intact ɗan uwa Allah ya ce bukratan wa ashiya kafe da maraice da kuma gashi ana cewa ita aljanna eh, babu shamsan wala zam harira Da za a ba rana ta hudu a ci zafin ta babu Da za a gane amma kai ne ka shiga irin manyan hotel ɗin nan yau da ake ana ciki nan komai na nan abincin ka hasken cikin shine ba hasken rana ba ba ka gane asuba ta yi idan kai mai son sallah ne ba ta yi ba ka gane azahar ta yi ba ka gane magaruba ta yi haka aljanna take uwa ta fi waɗannan hoton ɗin yau da ake komai na ciki na za a kama abinci a haka bukuratan wa da za a kama su kawai haka aka tsara lokaci ya yi aka yi taminin ɗin sai da suke bukata abinci sai dai ga abincin kawai Allah ka samu aljanna ya Allah Allah ka azurta mu da wannan nema shi ne sai Allah yake tilkal jannatu tilkal jannatu waccan fa ita ce aljanna allati nuritu min ibadina wacce za mu gadar ma da bayanmu a gani a kenan za a gadar da abin da in aka ce gado ba naka bane har abada wani na kuma kwace maka nan fa gidan duniya in ma ka gada kai kuma za ka bar shi a gada za ka tafi ka bar shi can ko an je an je kenan Allah ka gadar mana da wannan gida amma ne abin da ke samar da gidan ina ka ce man kana taqiyyan wanda ya kasance mai jin tsoron Allah mai shi shine zai sami wannan gidan ba wai a'a haka kawai za ka yi ta tunanin an ce aljanna ka ce ai aljanna ta mai rabo ce ka duba can cikin sunan na Allah ya ce kada aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un haka aka lissafo su a lokaci har zuwa inda Allah ya ce ulaika humul warithuna ne yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun sai ka karanta sura mu'minuna ka ji farkonta ta lissafu sifofin su har zuwa aya ta 11 ka karanta ka ji bai kada aflahul mu'minun mu'minai sun sami rabauta sun rabauta alfala shine rabon da za ka samu na dindindin na aljanna kune suwa alladina hum fi salatihim khashi'un masu jin tsoron Allah a cikin sallar su khushu'i in suna yi sallar kadai Allah suke wato tunawa ba ba su ba ba iyalinsu ba ba abin nan ba har inda aka ce waɗannan su ne wato masu gado luwari suna kenan allazi ne da suna firdausa wanda za su gaji aljanna nan ta firdausi kun fi ha khaliduna su masu dawama ne a ciki ina ga kamar an nuna man lokaci ko ko da saura a gaba za ta shiga ya cika makon to sai mu haƙura 'yan uwa mu tsaya nan abin da muka je na daidai Allah ya mana tsari a lada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta man Allah ubangiji ya azurta mu da shirya ta alqur'ani malam eh, ahmad yakan ce a karanta abubuwa da suka shafi fawaid ko fawaid na abin da muka karanta fa'idoji ina ga duk mun shigar da su a cikin karatu sai mun ware su mun karanta su ba abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada inda ne kuskure Allah ya gafar ma wannan azumi da muke ciki Allah ya karba mana sai eh, akwai rashi da aka ce ko eh aminu dan gidan baba abdulkadir a nan kundila da tijo to ɗansa magidanci Allah ya masa rasuwa yau Allah ya gafarta masa Allah ya kaya huta idan magabatan mu Allah ya gafarta masu Allah ya ce masu kuma Allah ya samu cika da imani sannan akwai ɗan uwa a alhaji kabiru shi ma babu su ya wuce sami paralyze a yi ce man da asuba ta shiga ban ɗaki ta faɗi yanzu tana nan asibitin aminu kano sun kawo ta ina neman addu'ar yan uwa Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafaɗarta dukkan marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka kare mu da lafiya da imani wannan wata mu da muke ciki mai albarka Allah ka haɗa mu da albarkansa Allah ka haɗa mu da duk abin da Allah ke na ni'ima da rahama da jin kai Allah ka ba mu muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah ka yaye mana halin da ake mara daɗi san mu Allah ka ba su abin yi Allah ka shirya mana da su wannan gari mu Allah ka tsara masa zaman lafiya ka tsara masa albarka san mu ka ba su abin yi Allah ubangiji akwai masu kawo ma yara da suke da su suna buƙatar aure mata Allah ka ba su mazajen aure Allah ka ba su mazajen aure Allah ka ba su mazaje na kwarai kuma mazan da suke buƙatar auren Allah ya sare masu Allah ya sare masu اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل man واليت ولا يعز من عاديت